This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba muke farin cikin jan rigamar shirin na yau 20 ga watan janairu shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai Bangarorin da ke gwabzawa da juna a ƙasar Libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka. jiya talata kotun kolin amurka ta ba da sanarwar cewa za ta saurari karar kalubalantar shugaba obama na kare bakin haure sama da miliyan hudu waɗanda ake shirin ta su sannan mai magana a madadin 'yan mashabar shi'a a najeriya ya ce babu su ba kwamitin binciken da gwamnati ta kafa muddin dai ba a saki shugabansu da aka kama ba to kanan labaran kenan yayin da hukumomi ke ci gaba da tsare shugaban kungiyar 'yan shi'a ma'abotansa na ganin an saba wa ka'ida akwai ka'idan cewa in an kama mutum cikin awa 24 a kai shi kotu a gaya masa laifinsa ba a yi wannan ba akwai ka'idan cewa lauyan ka zai iya ganin sa kuma na da lauya ba wannan din bai faru ba to sai dai mazauna garin zaria sun ce matakin da gwamnati ta dauka yayi daidai bisa dalilan cewa za ka gaba sa bin duk wani irin doka ta ƙasa idan ma suna wata tafiya nasu ko wani abu zanga-zanga ko muzahara da suke kiransa za ka gaba sa rike tutar Najeriya tutar wata ƙasa ta Iran suke rikewa wanda ke nuni tuntuni ya kamata gwamnati su gane cewa waɗannan mutane fa ba sa tare da ku. Muna kuma da ƙarin bayani kan ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai daular Larabawa. Sahaba Imam Aliyu zai shigo da shirin demokuraɗiyya a yau amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bangarorin da ke gwabzawa da juna a ƙasar Libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka da zamar kawo karshen faɗa da rudamun da suka dabaibaye ƙasar tun bayan hamɓare shugaba Muammar Gaddafi mai tasiri a shekara ta 2011. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta shiga tsakani aka cimma wannan jituwar a wata babbar tattaunawa a Tunis babban birnin ƙasar Tunisia. to amma har yanzu ba a tabbatar ko wannan jituwar za ta samu goyon baya mai yawan da zai kai ga kawo ƙarshen zub da jini a libyar ba ba a ji martanin majalisun dokokin ƙasar biyu kishiyoyin juna da na gwamnatin da ƙasa da ƙasa ke goyon baya wadda ke gudanar da harkokinta a wajen taburuk na gabashin libya da kuma wadda masu kaifin kishin islama ke goyon baya wadda ke trablus babban birnin ƙasar ba shugabar sashen harkokin wajen kungiyar tarayyar turai federica mogherini ta yi kiran da a assasa gwamnatin ta haɗin kai ba tare da ɓata lokaci ba jiya talata kotun kolin amurka ta ba da sanarwar cewa za ta saurari karar kalubalantar shirin shugaban amurka barack obama na kare bakin haure sama da miliyan hudu waɗanda ake shirin ta su manufar shugaba obama ita ce dakatar da korar iyayen yaran da aka haifa a amurka da kuma masu takardar izinin zama na dindindin yanke shawarar sauraron karar da kotun ta yi zai yi tasiri kan zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 da kuma abin da shugaban kasar zai gadar da wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ya gaban kansa wajen aiwatarwa da amfani da ikonsa na zartaswa ba tare da amincewar majalisar tarayya ba. mai magana a madadin 'yan mashabar shi'a a najeriya ya ce babu su ba kwamitin binciken da gwamnati ta kafa muddin dai ba a saki shugabansu da aka kama ba ɗaruruwan mutane ne dai aka hallaka a birnin zazzauna arewacin najeriya a watan jiya bayan da faɗa ya gaure tsakanin ƙungiyar yada islama a najeriya kamar yadda take kiran kanta da kuma sojojin najeriya bayan da masu zanga-zanga na ƙungiyar ta 'yan shi'a suka tare hanyar tawagar hafsan sojin ƙasa na najeriya janar tukur butai hukumar sojin najeriya ta ce tsare hanyar wani yunkuri ne na hallaka burutai kuma sojojin kare kansu kawai suka yi to amma kungiyar ta 'yan shi'a ta ce sojoji sun yi ta farauto 'yan kungiyar har da dadewa bayan janar din ya ma bar wurin wanda ya kai ga rushe musu masallaci da kuma raunatawa da kama shugabansu shak ibrahim elzazzaki to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon sojan ruwan amurka amir hekmati ya ce yana jin ya yi matukar sa'a da ya samu kubuta bayan sakin sa daga kurkukun iran a wata musayar fasiloli tsakanin amurka da iran ya kara da cewa ya yi farin ciki da irin goyon bayan da kowa da kowa ya nuna masa ciki har da shugaban amurka da kuma majalisar tarayya ta kai ga har na sallamar cewa zan shafe shekaru goma a kurkuku don haka wannan ya zo mani ba zata kuma ji nake an ma yi mani ta goma shi ganin yadda gwamnatin ƙasata ta jajirce wajen taimakona da sauran amurkawa in ji shi hekmati ba amurke dan asalin ƙasar iran an kama shi ne a shekara ta 2011 bisa zargin leƙen asiri yayin da ya je duban kakarsa ya baro iran ne bayan da aka sake shi ranar lahadi da shi da wakilin jaridar washington post jason rezan da kuma pastor sa'id abedeni Ƙungiyar agaji ta likitoci ta ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders a turance ta yi tur da matakan jan kunne da ƙasashen turai suka ɗauka a shekara ta 2015 waɗanda suka ce sun janyo bala'in gaske kuma sun jefa rayukan masu neman mafaka cikin haɗari sun kuma buɗe harka ma 'yan fasa fasakwabrin jama'a. Rahoton ta mai suna hanyar zuwa turai mai cike da haɗari. wanda ta fitar jiya talata kungiyar ta ce kafa shingaye masu kaifi da yawan canza tsare-tsaren rajista da rashin tarba ta mutunci a italiya da girka ga 'yan wato 'yan gudun hijirar sun dada lalata al'amari ga mutane sama da miliyan ɗaya ta ce yawancin bakin hauren suna ƙoƙarin guje ma yaƙi ne da gallazawa da talauci ta wajen ƙetare teku mai haɗarin gaske rahoton ya ce a zahirin gaske matakan na ƙiyayya da kyamar bakin haure sun daɗa matsalolin fasakwabrin bakin haure ne kawai tare kuma da kora mutane zuwa hanyoyi masu matuƙar haɗari sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai tafi turai da gabas ta tsakiya da kuma asiya don tattaunawa kan batutuwan da suka hada da na ƙoƙarin da ake yi na kawo kwanciyar hankali a siyasance a syria da kuma gwajin nukiliya da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan Kerry zai fara yada zago ne yau Laraba a Switzerland inda ake sa ran shugabannin kasashe sama da 40 za su halarci babban taron tattalin arziki na duniya. Mataimakin shugaban kasa Joe Biden da sakataren tsaro Ash Carter su ma za su halarci wannan taro na shekara-shekara inda gwamnatoci da jagororin kamfanonin duniya ke tozali. wani babban jami'in ma'aikata harkokin wajen amurka ya ce batutuwan tattalin arziki hudu da keri zai mai da hankali a kai su ne muhimmancin takile cin hanci da rashawa kawar da dumamar yanayi da fadada cuɗanya yanar intanet da kuma batun muhalli labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon da batun ziyara aiki da ta kwanaki uku da a daular larabawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala jiya wanda fada shugaban kasa ta bayyana cewa haƙa ta cima ruwa. Garba Shehu shine kakakin shugaba Muhammadu Buhari ya kuma bayyana wakilin Umar Faruk Musa muhimman batutuwa da aka tattauna a kai da kuma matsayin da aka cimma a wannan ziyarar. An tattauna akan abubuwa da yawa musamman kamar maganin harkar tsaro wanda yake shugaba muhammadu buhari bai yi nauyin bakin neman taimako na wannan ƙasa wadda take da arziki a duniya don taimakawa yaƙi da ake da ta'addanci da kuma a taimaka ma jama'a da su galabaita akan wannan yaƙi kuma an samu gagarumin nasara a wannan saboda ita gwamnatin wannan kasar haɗaɗɗiyar dole laraba a abin cewa za su ba da gudunmawa wajen yaƙi da ta'addanci a najeriya sun ce za su tura da tawaga na manyan ma'aikatansu su je su su ga sassan nan na arewa maso gabas na Najeriya inda aka eh, raba mutane da muhallinsu aka rusa musu masallatai da coci-cocinsu da gadoji da asibitoci da makarantu su ga irin mai mutane suke so a yi musu. Baka ganin cewa marmakon tallafawa ko sake tsugunar da waɗanda wannan masifa ta shafa abin da ya fi zama na gaggawa ga Najeriya shine gama yakin nan da 'yan kungiyar Boko Haram musamman bangaren sarika nokin da suke yi tun da ba sa yin fito na fito yanzu? Eto, eh to ai ne aka magana dama ai eh, biyu ce. Yakin nan ko da an gama shi ai tsuguna bata kare ba ga waɗanda misali shugaban muhammadu buhari yana maganan akwai mutum ya fi miliyan biyu wanda bai da muhalli yawancinsu mata ne da yara kuma kashi saba'in bisa ɗari na cikin miliyan biyu nan mata ne da yara sannan kashi saba'in bisa ɗari na wannan kashi saba'in ɗin yara ne wanda ba su san muhallinsu ba ba su san ma iyayensu ba saboda haka ana buƙatar gagarumin taimako ciyarwa sai ka gina muhalli da sauransu sannan eh, kai maganin irin ci gaba da aka samu an sa hannu akan yarjejeniya da yawa musamman guda shida da aka yi wadda a cikinsu akwai wadda ta ba da damar wato najeriya ta biyo hakkinta na eh, eh, kudade da aka sace a najeriya yanzu akwai yarjejeniya cewa idan har muka nuna mallakinmu ne gwamnatin kasar dubai za ta iya taimaka mana a dawo da su za a iya daukan fursuna daga nan a kama idan ana neman su a musu shari'a a najeriya wato dai da da ake ganin kamar dubai ta zama wato lahirar 'yan bashi da ake cewa yanzu an canja wannan da wannan yarjejeniya yanzu ba za ka yi gudun doka a najeriya ka taho dubai ka ce ka tsira ba wato kana nufin akwai bayanai da ke nuna cewar akwai ɗansu kusoshi 'yan najeriya da suka aje dukiyar zamba ta sata a ƙasar dubai ai wannan eh, ba wai abu ne ɓoye tun da yau duk ɗan najeriya yana sanar da wasu shari'o'i da aka yi a nan baya ba na so na kawo maganan kamar misalin gwamnan edo na da amma akwai wata muhimmiyar Eh, wato ma'aikaciyar banki wadda aka taɓa yi hukunci har aka ɗaure ta a Najeriya wanda yake eh, an san irin abin da aka kwashe din yawanci Dubai aka kawo aka zuba jari aka sai gidaje da sauransu a ciki irin wayannan abubuwa ina ganin su hukumomin Najeriya ai watakila akwai ana hangen irin su da yawa ina mafita linzami ya Garba Shehu kakakin shugaba Muhammadu Buhari a hirarsa da wakilin Umar Faruk Musa. Babban hafsan rundunar sojin Najeriya ya bayyana gaban kwamitin hukumar kare hakkin bil'adama domin ba da bahasi kan hatsaniya da aka samu tsakanin su da 'yan shiya a garin Zariya jihar Kaduna ranar 15 ga watan Disamba. Wakilin Nasiru Adamu Ihlikaya ya halarci zaman ga kuma rahoton da ya haɗa mana. The circumstances that Dalilan da suka sanya aka sai ranar goma sha biyu ga watan Disambar bara a fili suke, don jami'an sojoji duk suna nan. I was in the convoy. Uh, it was my convoy, the convoy of the Chief of Army Staff. Ina cikin kwambar motoci motoci na babban hafsan rundunar sojan ƙasar Najeriya. Na baro dutse da safiyar ranar don isa faretin yi hafsoshin soja rukuni na 73 inda da muka shigo Zaria sai muka samu an tare mana hanya. Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Najeriya Laftanar Janar Tukur Yusuf Buratai ke magana a yayin ba da bahasin rundunar kan aron gamar jami'ansu da 'yan shi'a a Zaria a gaban kwamitin sauraron bayanai na hukumar kare haƙoƙin bani Adama na Najeriya. mun zo nan ne saboda mu masu mutunta haƙoƙin 'yan adam ne mukan sai da rayuwarmu saboda kare rayuwar sauran al'umma ba fa yadda za a yi haka korum mu ɗau makamai mu farwa mutanen da muke kare rayuwarsu kuma ku duba tarihin yakin basasar Najeriya yadda sojoji suka sai da rayukansu domin tabbatar da haɗin kan Najeriya. Aikinmu kullum in ji janar Buratai shine kare ɗayauci da 'yancin 'yan Najeriya. Bangaren ɗalibai na ƙungiyar 'yan shi'a ko 'yan uwa musulmi sun kai ƙorafinsu daidai lokacin da sojojin suka zo, da hakan yasa dole ɗaliban suka ja da baya don kaucewa samun wani akasin. A labarin da na samu an ware ranar laraban nan ta zama ranar kai kokin 'yan shi'a amma ɗaliban suka yi gaba da nuna cikin waɗanda suka rasa rayukansu a Husainiya Zaria da gidan shek Elzazzaki a gyalle su akwai kimanin ɗalibai 'yan shi'a talatin. Ga ɗaya daga ɗaliban Saminu Azare wanda ya ce kwanansa ne a gaba ranar da aka samu aron gamar da nuna har yanzu akwai tsama tsakanin su da sojoji. Wannan yana nufin cewa ba su so mu bayyana irin koken barnar da suka yi mana. Idan kai kana da gaskiya abokin ƙorafin ka yazo zai kawo korafi me za ka hana shi ya kawo korafi. A gefe guda babban na hannun daman Sheikh zazzaki wato malam yakubu yahaya ya ce ya zama wajibi a sako malamin nasu ba tare da gindaya wani sharaɗi ba akwai ka'idan cewa in an kama mutum cikin awa 24 a kai shi kotu a gaya masa laifinsa ba a yi wannan ba akwai ka'idan cewa lauyan ka zai iya ganin sa muna da lauya ba wannan din bai faru ba to kaga wannan ya zama mana matsala mai girman gaske saboda ta sa muka shiga tsoro da firgici dangane da shi rayuwar malam da lafiyarsa da iyalin Malaman ahalu Sunna irin su Sheikh Salihu Yakub na masallacin Almanar Kaduna na ganin matakin da sojojin suka ɗauka shine mafi a'ala. yana mai cewa su 'yan shi'a ba sa son mutunta dokokin najeriya za ka ga ba sa bin duk wani irin doka ta kasa idan ma suna wata tafiya nasu ko wani abu zanga-zanga ko muzahara da suke kiransa za ka ga ba sa riƙe tutar najeriya tutar wata kasa ta iran suke riƙewa wanda ke nuni tuntun ya kamata gwamnati su gane cewa waɗannan mutane fa ba sa tare da ku suna bin wata kasa daga waje ne ita take ba su umurni. kwamitin kare haƙoƙin bani adama ɗaya ne daga kwamitoci da dama da ke duba wannan akasin da jama'a ke fatar korar fitinar za ta lafa don mai da dukkan hankula ga Boko Haram. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka yake a wani bangaren kuma rundunar tsaron Najeriya ta bayyana cewa za ta shiga kafar wando ɗaya da masu tada kayar baya da ke neman mai da hannun agogo baya a yankin naja Delta. Wakilin Hassan na Kaina na ɗauke da ƙarin bayani. cikin wata sanarwa da rundunar sojojin najeriya ta fitar ta ce a halin da ake ciki tuni mayakan ruwa da na kasa suka yi wa yankin kofar rago da nufin zakulo tsagerun da suka fasa bututun a yankin na niger delta kamar yadda daraktan watsa labarai na hedkwatar tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar ke shaida min wanda suka wani abu kowa ya su kowa ya shi na tabbatar ma da jama'a cewa za a ainihin kama su a hukunta su kamar yadda tsarin ainihin kundin najeriya ta nan da wasu 'yan tsari ne ke son mai da annan General Abubakar ya ce rundunar sojojin Najeriya na kallon tsagerun na Niger Delta a matsayin 'yan ta'adda kuma za su ɗanɗana kudar su. Abin da suke ta'addanci ne ba za mu bar su ba muna nan muna bincike muna nan muna shiga sosai a cikin ƙauyuka domin mu tabbatar cewa mun kare duk kan wani dukiyar gwamnati ko ta mai ne ko ba ta mai ba ba ainihin ƙara waɗanda ba su don nan al'amari ko da ke wakana. su dai tsagirin na niger delta a yan kwanakin nan sun dawo da mummunan ɗabi'arsu na farfasa bututun mai da masana ke cewar iwa tattalin arziki zagon ƙasa ne fadar shugaban ƙasa ma dai ta ce mayakan najeriya za su tunkari matsalar ta niger delta kwatankwacin yadda aka tunkari na 'yan boko haram a daidai lokacin da dakaru ke ƙara nausawa wannan yanki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anan washington na cewa karfe 12 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin mahukunta jamhuriyar Nijar sun garka mai 'yan hamayya. Wannan bita da kullin siyasa ne ko dai akwai laifi da suka yi. Abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau saura wata ɗaya ce kamin al'ummar jamhuriyar Nijar su jefa ƙuri'a babban zaben ƙasar inda za su zaɓi shugaban ƙasa da wakilan majalisar dokoki. To amma kamar kai ga haka mahukuntan ƙasar sun kame 'yan hamayya musamman wasu daga jam'iyyar Modern Falumana jam'iyyar da aka ce da ƙawancenta ne aka kafa wannan gwamnati ta Muhammadu Yusuf kamun a bata kuma kowa ya kama gabansa. To me 'yan hamayya da ba a kama ba suke cewa kan wannan kame-kamen ga shimfidar da Suleiman Barma ya haɗa mana. A cewar wasu ganau a washegarin yunkurin juyin mulkin da gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar murkushewa a watan Disamban 2015 ne wasu jami'ai sanye da farin kaya suka rinka bi gida-gida suna kama wasu kusoshin jam'iyyun adawa na Maradi da Tawa da Talaberi da Yamai waɗanda daga bisani makusantansu suka gano cewa su goma sha shida ne ke tsare a ma'aikatar samar da bayanan sirri DJDSA da ke ƙarƙashin ikon fadar shugaban ƙasa. Bisa la'akari da matsayin waɗannan 'yan siyasa siyasa a yankunan da suke jagorancin jam'iyyunsu dan majalisar dokokin kasa Tijjani Abdulkadiri ya danganta wannan kame da wani yunkurin cimma gurin siyasa da gwamnatin Isu Muhammadu ta sa gaba a wannan lokaci na shirye-shiryen zaɓe. Wannan cafke-cafke ya zo cikin lokaci na gwagwarmar ta siyasa. Alhaji Sani Bala kowa sani shine ginshikinmu na Amnesty a Jihar Maradi. Alhaji Mamman Isa na lumana shi ma dan maradi ne maradi jiha ce wadda wanga gwamnati yana ganin cewa za a faɗo a cikin wannan jiha kenan wata hanya za a bi na eh, karya adawa a cikin wannan jiha rashin samun ganawa da waɗannan 'yan siyasa ya matukar harzuka lauyoyin da ke kare su saboda haka suka samu goyon bayan ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa order des avocats du niger wacce ta yi kiran yajin aikin wuni ɗaya a ranar litinin 11 ga watan na janairu metar dauda sauna shine shugaban ƙungiyar lauyoyi a ƙasar niger ba su da hujja da za su kama mutum su rike shi a wajensu kun gane in soja ne akwai tribunal militaire in horar akwai jurisdiction ordinaire ba daidai ne ba a kama mutane a kai su can wurin presidansa DGDSE. Parce que service kin prezidansa ne. Donc wannan service bai da inci ya kama mutane musu shari'a. Wannan yunkuri na lauyoyi ya zo da wani sakamakon da za a iya kwatanta da cewa alama ce ta ci gaba a shirin gabatar da waɗannan mutane gaban kotu idan aka lura da yadda ministan tsaron ƙasa Karija Mamadu a ganawarsa da 'yan jarida a ranar 13 ga watan nan na Janairu ya ce baya ga sojojin da suka kama bisa zargin yunkurin juyin mulki akwai wasu kwararen hula su kimanin goma da ma'aikatar DJDSA ta miƙa su a hannun rundunar tsaro ta jandarma. Kafin nan damuwa na ƙara ƙaruwa a zukatan iyalan waɗanda waɗanda abin ya shafa. Sunana Zainabu Isa. Akwai mai gidanki cikin waɗanda aka? Eh Umaru Dogari. Sun bar mu gamu da iya, gamu da sharji na gida, gamu da neman abinci. Yaro in solani biyar yake sha, yanzu solani guda yake sha. gobe ya ci jibi bai macin abinci saboda babu uba an hana su ga ubansu. Ko an kama su su kwantar da hankulansu su da a can kami mu da an nan waje kahin a kakkama kuma waɗansu mun yi aikinmu. Domin ƙara fahimtar yadda 'yan ƙasar da wasu masu fashin baki a Nijar suke kallon kamun 'yan hamayen, mun tuntubi Masa'udu Ibrahim mai fashin baki kuma tambayar da na fara masa kenan. Waton lamarin abin da yake faruwa wayannan mutane da aka tafke ana tuhumar su ne da aikata waɗansu miyagun laifuka a wato wannan lokaci. ba ka ganin cewa an kama su kusan dab da zaɓe waɗansu suna iya zargin cewa ko kuma zargi da dama su 'yan hamayya suka jima suna yi cewa ana musu bita da kullir siyasa ne ba a dai kokari ne a karya karfin su 'yan hamayya ni dai abin da na yi gudu cikin zargin da ake musu babu kamar wato rinkuyen dagula zaɓukan da za a yi to kaga kuwa a wannan lokaci duk wanda yake da waɗansu 'yan take-taken da zai hana ruwa gudu game da zaɓukan da za a yi a ƙasar nan yana da kyawo a ce hukumomi sun ɗaukar masa mataki domin taka masa birki. To, amma ganin cewa waɗannan mutane dama can suna tare da gwamnati. kuma tun baya can ba a zarge su da waɗannan abubuwa ba sai lokacin da suka haɗa ƙarfi wuri guda ba ka ganin cewa akwai wannan zargi da su yan hamayya suke watakila da gaskiya ciki cewa dai ana ganin kamar sun yi karfi ne gwamnati tana kokari ta yi amfani da karfin hukuma don ta hana su a samun nasara a zaɓe? rashin fahimta ta faru a tsakanin su wa'annan wanda yake suna kawance a da da wannan rashin fahimta ta faru to shikenan sai wanda suka ƙaurace wa ƙawancen suka koma cikin adawa sai suka ce to za mun fita daga cikin ikon da kai shugaba muhammadu isu kake to kuma sai mun ga yadda za ka yin kayan iko tun da ma sun yi rumfi a wancan lokacin wato su samu rinjaye a majalisar dokoki tare da haɗin gwiwar waɗansu ƙungiyoyin eh, waɗansu jam'in siyasa da 'yan majalisar dokoki a majalisar dokoki kaga kuwa idan da an abuka cikin wannan lamari da wato ikon na shi shugaba muhammadu isu zai fuskanci tarnaki na musamman wanda ba za a ji daɗinsa ba a tafarkin demokarasiya. To in haka ne ai baka ganin cewa suna watakila suna daga masu zargin cewa ita gwamnati ba wai wani laifi suka yi ba ita dai gwamnati tana tsoron cewa in suna waje take-taken su a harkar siyasa za ta hana gwamnati samun nasara shine dalilin da ya sa aka kama su ba wai cewa sun aikata wani laifi ba ne. eh to lalle a yanzu haka waɗansu 'yan siyasa da 'yan ƙungiyoyin fararen hula suna ganin kamar tsoro ne da fargaba ke da ma'aikantar na yanzu saboda haka suke kama 'yan adawa musamman ma na lumana suke rufewa amma ni ana watsin kaye cewa Eh, kama su baya da alaka da wani tsoro saboda shi fa shugaban ƙasar nan eh, mai ci a yanzu a gaskiya fi sibilillahi duk wani mai fashin baki ba zai yi masa lafazin eh, jin tsoro ba dangane da abubuwan da yake yi a yanzu to um, in haka ne da gaske sun yi wani laifi ne me zai hana hukuma zuwa yanzu tun da aka kama su ake daure su me zai hana hukuma gabatar da su gaban kotu a ce ga laifi da suka yi ga abin da ake tuma su kai amma shiru da aka yi ba a gabatar da su gaban kotu ba yana nuna alama wasu na ganin cewa wannan alama ce ta cewa dai bai ta da kullin siyasa ne saboda dai a bata siyasa su yawwa to a al'amuran yanda kotu take ayyukanta a ƙasar nan tamu lalle mutane da dama suna tsokaci akan ya kamata ma'aikatun shari'a na ƙasa su gyara zamansu su kama jikinsu su dinga yi wa 'yan ƙasa adalci wannan furuci mun sha jin shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba amma game da su wa'innan mutanen jigogin siyasa modern fa lumana na su lamarin daban yake da irin laifukan da sauran 'yan ƙasa ke aiwatarwa na da ake iya tuhumar su da shi akan waton al'amura na siyasa na su lamarin ya saba ya zarta ma zan ce nesa ba kusa ba irin abubuwan da aka saba gani saboda haka ne nake tsammanin kotun ma tana nan tana so wato a ida waɗansu bincike na musamman da aka fara a tantance da gaskiyar lamarin sannan a yi musu shari'a wannan kuma abu ne wanda yake ɗaukar lokaci. To Haji Masa'udu in haka ne in dai ba a gama bincike ba ba a iya barin su ba a iya bada belin su ganin cewa oh. ana dab da zaɓe wannan koda da laifi da suka yi tun da ba a gabatar da su da kotu ba kuma bincike ake me zai sa binciken ba za a sako su ba ba za a bada belin su ba. Wato wannan kuma eh, wani wato wata dama ce wadda kotu kaɗai ke da ita idan kotu yau ta yi niyya ta sake su sai ta kirayo su ma ta saurare su irin wannan ta sake su in sakin za su yi kuma in ɗaure su za ta yi jin su kuma ta ɗaure su. To amma ba ga amma hakan din ba ta samu ba. Yawwa masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Suleiman Mune Barma da mai fashin baki Masa'udu Ibrahim da kuma Kiba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To bangarorin da ke gwabzawa da juna a kasar Libya sun amince su kafa gwamnatin haɗaka da zamar kawo ƙarshen faɗa da ruɗamun da suka dabaibaye ƙasar tun bayan hamɓare shugaba mai tasiri Muammar Gaddafi a shekara ta 2011. Wata ƙungiyar 'yan riƙon riƙau a Amurka jiya talata ta zama ta farko da ta kai wato ta kai ƙara don daƙile shirin shugaban Amurka Barack Obama na yin gaban kai wajen bayar da umarni na tsananta bincike kan duk mai son sayan bindiga. kungiyar tabbatar da 'yanci ko freedom watch wadda akasari kan kalubalanci matakan da duk wani shugaba dan dumakar ya dauka ta ce obama bai da ikon faɗaɗa bincike da ya kamata gwamnati ta yi ba tare da amincewar majalisar tarayya kan wannan batu mai da ake takaddama a kai ba jiya talata kotun kolin amurka ta ba da sanarwar cewa za ta saurari ƙarar kalubalantar shirin shugaba obama na kare bakin haure sama da miliyan hudu waɗanda ke shirin wato ake shirin ta sakiyarsu. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga Alhaji Ahmadu Ya Musa da danginsa duka a garin Numan jihar Adamawa a Najeriya. bisa rasuwar kanan su Shu'aibu ya Musa wanda Allah ya yi wa wa'adi a ƙarshen mako Allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma sidi da ya har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.